daga nan Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, da kuma 25. abin nan mai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar Viewer Africa akan mita 102.5. Sannan sauran gidajen FM ɗin sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya abin nan kunni. Baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. a wasu Mausare Mahmud Lalo ne tare da Ladan Ibrahim Ayawa muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar Kamaru da Chadi wato uku kenan agogon Ghana amma karfe 10 safe a nan Washington DC. Yau uku ne ga watan Disamba shekarar 2017 ga kanan labaran duniya. Sananne kuma fitaccen wakilin FBI wanda ke cikin kwamitin nan na Robert Mueller wato Peter Strazog an sallame shi daga cikin wannan kwamitin. yanzu ana iya cewa shugaban amurka donald trump ya sauya matsayinsa na dalilin da ya sa ya kori michael flynn wani dan kunar bakin wake ya hallaka fararen hula shida a gabashin afghanistan a yau lahadi to allah ya kyauta yau ce ranar da majalisar ɗinkin duniya ta ware domin tunawa da halin da mutanen da ke fama da matsaloli na nakasa to ko a wani irin hali ranar ta same su rashin ai kuma muna so a bude mana mu ma commission kamar wata ma'aikata ta musamman irin yadda Lagos da Plateau ta yi. To a gane ko an karrama wasu manoma ne da kyaututtuka bayan da suka yi fice wajen aikin noma a ƙasar. Sannan zamu mu leƙa jihar Yamai da ke jamhuriyar Nijar ku ji irin ra'ayoyin da mutane suka bayyana bayan da suka kalli majigin shirin nan na muryar Amurka da ta haɗa wato na tattaki daga bakaraki da na Boko Haram. magana ta ta farko dai ina son wa'annan abin kiransu da sunan cewa terrorist islamist saboda su ba aikin musulunci ba suke yi shi musulunci ya hana ɗaukan makami to muna tafa da shirin duniya amurka da kuma kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana amma da farko ga ladan ibrahim ayawa da cikakkun labaran duniya Masu are assalamu alaikum sananne kuma fitaccen wakili a fbi wanda kuma lauya ne da ke cikin kwamitin binciken nan da robert mueller ke aikin bincike na musamman game da kutsen da ake tuhumar rashi ta yi a zaben amurka na shekarar 2016 yanzu haka da an fi da shi daga cikin wannan kwamiti na mula an dai sallami peter strasbourg ne a kusan karshen watan yuli bayan shi da wata mata da ke cikin wannan kwamitin binciken sun gano cewa lauyan na, hukumar ta fbi sun yi musayar wasu bayanai da ke shafin imel din waɗanda ba su goyon bayan trump da kuma masu goyon bayan hillary mai magana da yawon mula ya ce an cire wannan wakilin na fbi ne sa'in da aka ji wannan zargin yanzu haka dai shi wannan lauyan ya bar wannan kwamitin sa'in da wannan batu ya fito sarari da farko dai an dankawa shi strasbourg aikin binciken amfani da rumbun tattara bayanai na adireshin imel ne mallakan hillary wanda ta yi amfani da shi lokacin tana sakatare harkokin wajen amurka yanzu ana iya cewa shugaban amurka donald trump ya sauya matsayinsa jiya asabar game da dalilin da ya sa ya kori tsohon mai baya shawara a harkokin tsaro michael flynn da farko shugaban ya ce dalilin da ya sa ya kore shi domin bai faɗawa wa mataimakin shugaban kasa michael pence gaskiya ba game da hulɗarsa da rasha lokacin da ake shirye-shiryen mika mulki amma kuma kwaram sai gashi a shafinsa na twitter shugaba trump ya rubuta cewa dalilin da ya sa ya kori flynn shine domin ya shirga wa mataimakin shugaban kasa karya shi da hukumar binciken manyan laifuka ta fbi kuma ya amsa waɗannan laifuka shugaba trump ya ce wannan abin kunya ne ya ce abin da film ya yi a lokacin shirye-shiryen mika mulki ba abu ne da ya saba wa doka ba kuma ba wani abin boyo a cikinsa a cikin wannan sakon na shafin a cikin wannan sakon na shafin twitter na shugaban ƙasa ya nuna a zahiri cewa shugaba trump yana sane da cewa film ya shara wa fbi karya da kuma mataimakin shugaban ƙasa har ma dangantakarsa da kasar ta rasha sai dai shugaba trump bai bayyana fbi da farko ba game da film da kuma abin da ke sa da rasha ba doka amurka dai ta hana yi wa hukumar fbi karya har yau a cikin shafin nasa shugaba trump a yau lahadi ya ce sam shi bai umarci tsohon shugaban hukumar fbi james comey ya dakatar da binciken film ma wannan ma wani labarin karya ne ga masu yaya tashi game da batun na comey yanzu dai wannan sakon na shafin twitter na shugaba trump ba abin da ya haifar sai rudani abin da ya gani wato game da hulɗan flynn da rasha labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc wani dan kunar bakin wake ya hallaka fararen hula shidda a gabashin afghanistan a yau lahadi kana wasu goma sha uku sun samu rauni iri daban-daban shi dai wannan dan kunar bakin waken yana bisa wani mashin ne kuma ya domfari wurin da ake gangamin nuna goyon bayan gwamnati a jalalabad fadan gunnuman nan gahar sa'ilin da jami'an tsaro suka gan shi sai suka hana shi kaiwa ga wurin taron abin da ya sa ya tada bom din da ke jikinsa har ya yi wannan ta'adin mai magana da yawan gwamnati a lardin atullah kogaigi ya tabbatar da wannan gidan rediyon da wannan labarin ya ce wata mata ce da ɗanta na cikin waɗanda wannan bala'in ya rutsa da su sai dai kawo yanzu ba wani ko wasu waɗanda suka ɗauki alhakin aikata wannan aika-aika wannan da yana faruwa ne kwana ɗaya bayan da ɗan ƙunar baƙin wake ya kashe wasu jami'an tsaron ƙasar ta afghanistan a jalalabad kana wasu goma suka samu rauni sai dai shi wannan ƙungiyar is ta ɗauki alhakin aikata shi a jiya lahadi ne dai shugaba ashraf gani ya ce kungiyar ta tana cikin halin ɗarɗar domin ko gwamnatin afghanistan ta matsa kaimi wajen ganin ta fatattake ta kawo yanzu gwamnatin ƙasar venezuela da 'yan adawarta sun kasa cimma matsaya tsakaninsu a ci gaba da tattaunawar da suke yi a jiya asabar a farin dominican sai dai sun ce za su yi wani zama nan da sati biyu domin ganin yadda hakan abin hakan zai haifar wannan dai ba shine karo na farko ba yayin da 'yan adawa ke zargin shugaba nicolas maduro da amfani da ɓata lokaci domin ci gaba da kasancewa kan karagar mulki shi kuma yana zargin su ne da sun fi son a yi tashin hankali ƙungiyar masu fafutukan ganin an kawo ƙarshen mulkin maduro ta hanyar zanga-zanga da suka ta yi a cikin 'yan watannin da suka gabata a cikin farkon wannan shekara yanzu sun buge ga kira da ganin an samu zaɓe karɓaɓɓe amintacce a shekara mai zuwa ministocin harkokin wajen kasashen da suka hada da chile mexico bolivia nicaragua da ita kanta mai masaukin baki sun kasance a matsayin shaida a wannan taron da aka gudanar a ofishin ma'aikatan harkokin wajen santo domingo jami'an amurka sun ce za ta kara tsawaita takunkuminta sai ko idan shugaba maduro ya samar da canji kuma irin na demokradiyya mai baiwa fadan white house shawara a harkokin tsaro ya faɗa cewa ga bisa dukkan alamu sai an kai ga yaƙi da ƙasar nan da ke fama da talauci amma kuma wadda ta mallaki makamin nukiliya mike master ya ce akwai hanya mai sauƙi da za a sasanta wannan matsalar amma kuma yana neman ya gudu har ya wuce wuri kuma lokaci sai ƙara ƙurewa yake yana nufin shugaban koriya ta arewa kim jong un a cikin satin ta gabata ne dai koriya ta arewa ta ce madalla yanzu tana iya auna amurka kuma ta same ta bayan gwada makaminta mai dogon zango rahotanni daga kafofin yada labarai na cewa yanzu haka pentagon na nan na duba gabar tekun da za ta ƙara girke makamanta masu kabo makami mai linzami domin barazanar da koriya ta arewa ta yi wa amurkan kamfanin dillancin labarai na reuters ya ce ma'aikatan tsaro tana nan tana tunanin girka makamin da ke iya kakkaɓo duk wani makami da aka auno wa amurkan daga ko'ina kwatankwacin wanda aka girka a koriya ta kudu irin wannan na'urar mai suna house song 15 an gwada shi an kuma yi nasara akan amfani da shi Ladan Ibrahim a yawa kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To za mu faro rahotannin namu ne daga Najeriya inda yau ce ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin yin dubi kan irin halin da mutane masu fama da matsalolin nan kasa ke ciki. Wakilin Haruna Dodo biyu da ke Maiduguri ya yi mana dubi kan wannan batu a jihar Borno. don haka ne ma kungiyoyi masu zaman kansu na jihar borno suka kira wani taron haɗin gwiwa da 'ya'yan kungiyoyin nakasassu na jihar borno don zaɗa kokawa gwamnati da ma kungiyoyi masu zaman kansu da su koyi waɗannan al'umma da suka samu kansu cikin wannan hali na nakasa ambassador ahmed shehu dai shine shugaban gamayyar kungiyoyi masu zaman kansu na jihar borno yau in ka juya kana so ka sani mutane disable miskinai nawa ne a borno ba wanda zai iya gaya maka so ya za ka yi ka taimaka musu in baka da sunayensu da sauransu taimako da ake bayarwa a wannan matsalan da ake ake ciki masu taimakawa tura da sauransu su duba yadda suke taimaka din a yi taimako na musamman ma musamman masu disabled people da ake ba da taimako a nan kuma ta wajen ba da aiki da wajen makarantu duka a zauna a duba a ga yadda cewa masu kananan karfi da kuma masu miskinai su samu musamman a basu tunani na ya za a tafi da su a wannan tafiyan malam umar muhammad dai shine shugaban gamayyar kungiyoyin nakasassu da suka da kurame da guragu da kutare da mamakafi da kuma gabatar da wani koke da dan majalisa mai wakiltar mazabar birnin Maiduguri. Muna da koke-koke ta fannin ilimi na musamman wanda ake fada wa education. Muna da koke-koke na rashin aiki kuma muna so a bude mana mu ma commission kamar wata ma'aikata ta musamman irin yadda Lagos da Plateau ta yi. Kuma bayan haka muna so ita gwamnati ta sama mana ofis mu na nakasassu na musamman permanent ofis din da za a ga mu kadai ne wanda ba mu da jihohi wanda ba mu da ofis a cikin jihohin Najeriya 36. Saboda haka wannan babban kalubale ne ma gwamnatin jihar Kudu kuma muna roƙon mai girma gwamna ya taimaka mana da bos ɗin da za mu dinga gabatar da ayyukanmu daga cikin jihar nan kuma zuwa cikin sauran jihohi na Najeriya shine koke-koke wanda muka gabatar mun shi a takaice. Ali Abdu PRO na kungiyar gurabu na ɗaya haya ta dame mu. Mu na kasassu sofi ya kamata a taimake mu da jarin da mu ma za mu zanna bakin kofa ko albasa ko gawayi ko itace za mu iya sayarwa ba lalle dole sai mun hau titi mun yi bara akwai nakasassu a e, uwayensu sun mutu sun bar su yara kankana ga munan abincin da za a ci ma wallahi tallahi sai ka fita ka yi bara ka samu ka kawo gida a ci ka zura ma Allah ido gobe kuma ka sake fita honorable bukar tijjani shine dan majalisar dokoki na jihar Borno da kuma ya jawabinsa yana mai cewa yanzu koke-koken da muka ji a nan ni insha Allah rabi a matsayina na dan majalisa za mu yi compelling gwamnati ta zama wajibi a kanta wadda ba wannan gwamnati mai ci yanzu ba kowane gwamnati ya zo ya zamana a wani doka a kasa wanda zai yi amfani da shi ne ya ga ya tallafa muku sai dai taron na wannan shekarar bai samu wakilcin wani daga bangaren zantarwa na gwamnatin jihar Borno ba Haruna Dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya To a ƙasar Ghana kuwa a wani mataki na kwaɗaitar da aikin noma a tsakanin al'umma. Hukumomin ƙasar sun karama wasu manoma da kyaututtuka ciki har da wani mutum mai shekaru hamsin da ya lashe kyautar dalar Amurka dubu ɗari. Ga rizwanin Abbas da ƙarin bayani daga Accra. shugaban ƙasa na da danko akufa ado ya miƙa masa kyautar dala dubu ɗari daga bankin raya aikin gona wata mata madam mebala kutukuju daga jihar volta ta yi na biyu ita ma kyautar ta motar a kura na zamani mai ɗakuna guda biyu har yau mace ce mai suna Rebecca Comey daga babban jiha Accra ta yi na uku ita ma ɗin ta samu motar a kurikura shugaban ƙasa na nadi dankwa kufa ado ya jaddada gaskiyar cewar har yanzu haikin gona yana ɗaya daga gimshikan samun aikin yi musamman wa yankunan karkara baicin taimako da yake yi wa gaban tattalin arzikin ƙasar. a dalilin haka ne gwamnatinsa take gabatar da shirye shiryen da za su tallafa wa shirin yadda ba wai kawai masana'antar za ta bunƙasa ne ba amma kuma za ta ɗuri waɗannan tsarurruka sun ratsa kusan duk sassan sarrafa da sun ka haɗa da kayan gona kifi kiwon dabbobi da kuma amfani da dabarun zamani. sashen kayan gona ne babban abin da ke jagoranci gaba a fagen aikin gona a dalilin haka shekarar nan gwamnati ta billo da shirye-shirye irin su shuka don abinci da aikin yi wannan ya hada da rabon gatattun irin shuka don faɗaɗa aikin haka an samu kayan mashin-mashin na aikin gona daga ƙasar brazil waɗannan za su taimaka wurin bunƙasa aikin na gona waɗannan kaya ana amfani da su fannoni daban-daban a fagen ci gaban aikin gona ɗin ya kuma yi alkawarin cika aikin dam unguwa ɗaya shiri ɗaya shugaba kufa ado ya bayyana cewa ƙananan dam dam 320 cikin unguwanni 64 a jiha arewaci aka wari don zartar da aikin sabon shekara. kananan dam dam 320 a gundumomi 64 a bangaren arewacin kasar aka ware don ci gaba bugu da ƙari kuma za a yi nazarin dan dan 192 a shekara ta 2018 don a samu ci gaba ɗin ana kuma duban dam 51 a jihar bota babban jihar accra da jihar tsakiya don yi musu kwastarima har yau akwai aikin rabon ruwa don samar da ruwa daga kogin oti black da kuma white volta wadda za a soma sabuwar shekara alhaji abdullahi kamati daga gundumar bolin jihar arewaci ma ya samu kyauta a matsayin manomin jiha na biyu Na gode ma President na Adudankwa Akufado abin da ya yi. Muna raina abin muke cike ne, amma bai kamata mu raina kanmu ba, mu manoma. Ya kamata mu yi jayido mu yi education mu yi kwatanci mu ba mu da ke tashiwa. Ridwan Allah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana. ‘ya'yan da ku da ‘ya'yan ƙauye. To a can birnin mai da ke jamhuriyar Nijar ko an haska shirin tattaki daga bakar aƙida wanda muryar Amurka ta shirya akan matsalar rikicin Boko Haram domin yin nuni ga irin illar da kungiyar ke yi. Suleiman Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. Fiye da kashe 60 cikin ɗari na al'ummar Najeriya suna zaune cikin talauci. mintoci sama da hamsin aka shafe ba tare da wani daga cikin waɗanda suka kalli fim ɗin tattaki daga bakar agida ya gusa daga kujerarsa ba saboda nutsuwa an yi tsit a ɗakin taro na ofishin muryar amurka da ke nan mai yayin da a ƙarshe alamar tausayi ta bayyana a huskokin galibin waɗanda suka kalli wannan fim na farko dai sai mu ce akwai rauni ga mulki wanda an kai na nigeria a can da ba na yanzu ba dan boko haram mutum nawa ne film in gaskiya yana kama hankali ko ba gaskiya ba tunda ranmu ya ɓaci to mu dai ɓangaren mu mata lalle muna son duka afirka gaba ɗaya shugabannin ƙasashe su san yadda za a yi boko haram ga a yaƙe su tunda da wurin ga da suke ana cewa wurin ba a iya shiga su yaya suka yi suka shiga kenan akwai magana ƙasa magana ta ta farko dai ina son waɗannan abar kiransu da sunan cewa terrorist islamist saboda su ba aikin musulunci ba suke yi shi musulunci ya hana ɗaukan makami kamar ka makami ya zama yana cikin jikin ka shiga masallaci haramun ne to amma sai a ga suna shiga cikin masallaci kuma suna kashe mutane don haka wato shi boko haram ya zan wajibi a nemi kan cewa suwa ne ke ba su kayan aiki waɗanda suke yakan mutane ko kuma in ce waɗanda suke yakan musulunci editan labarai a sashen hausa alhaji aliyu mustapha sokoto wanne ya shafa makonni kusan uku yana zagaya najeriya da nijar domin gabatar wa jama'a wannan majigi ya haska fitila akan ababen da suka daure wa 'yan kallo kai bahaushe yakan ce sai bango ya tsage kadangare yakin samu wurin shiga kowace kungiya ta ta'addanci a duniyan nan a wani wuri akwai mai daure mata gini. ka san ko kuɗin bindiga guda tsada ga bindigogi ko ƙananan bindigogi balle manya balle tankuna wato abin da mutane ba su gane ba shine yaƙi babbar kasuwa ce sana'a ce da uniform din nan da bindigan nan da bam din nan da nakiyar na wani yake kera su kuma yana yin su don ya sayar masanin dokokin shari'ar musulunci malam hassan gamkale da ke cikin waɗanda suka halarci haɗuwar kallon tattaki daga bakar aƙida ya zo da shawarwari kamar haka. Muna nema ga su magabatan Boko Haram waɗanda ko an san su ko musan su ba sai tu daga shi dai shibkau muna fatan shi dibi Allah ya dibi annabi dibi al'ummar da ake kashe al'ummar shi ce ɗan uwan shi ne uwayen shi ne kannan shi ne ɗiyan shi ne shi dibi ciwon ya dibi tausayawa shi zo shi faɗi matsalar shi ai sulhu su kuma wajen gwamnatocinmu su yi ƙoƙarin tabbatar da adalci abin da ake kiran nan ana yin zalunci mutane suna gani har suna ɗaukar makami da kansu ai ƙoƙarin gyara shi. muryar amurka ta sha yabo daga ministan tsaro kalla mutari a sakamakon wannan aiki na wayar da kai sannan ya gargaɗi jama'a su canza tunanin da suke da shi a da dangane da dalilan da ke jefa wasu cikin aikata miyagun ayyuka. da matsala ta zo a ce a talauci yasa to shi kenan kenan ba a makuwa shara in talauci ke sa a ɗauki bindiga a tare hanya da duk yawancin mu da mun zan yan hoshi tunda ai duk cikin talauci mun kai zaman lahiya in ya samu a ƙasa riba kowa ne sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger a gaida sule mummuni barma yanzu agogo a nan washington dc na cewa karfe goma na safe ne da minti sha tara ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga maimacin shirin duniya amurka Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka na wannan mako. Shirin duniyar Amurka a wannan karan ya yi kicibis ne da wani ba ɗan asalin Najeriya wanda ya kware ya kuma shahara a fannin zane-zane musamman ma a cikin bango. abinda ake kira mural a turance. Sai ku biyo mu a cikin wannan shiri domin jin kowane ne wannan ɗan Najeriya. sunana mahmud lalo sashin hausa na murya amurka kuka lalubo daga nan birnin washington da ke gundumar columbia As an illustrator, there's always a narrative behind everything. And I grew up in Nigeria, and we have this thing called Ekonge, which is like. A matsayina na mai zane, a kodayaushe akwai labari a cikin abin da nake zanawa. Na girma ne a Najeriya, muna da lokaci a garinmu da ake mana tatsuniya inda mukan taru sai ka ji mai bada labarin ya ce gatanan gatanan ku mu kuma sai mu ce ta zo mu ji ta wannan lokaci na tatsuniya shi yasa na samu wannan hikimar fitar da wani abu daga tatsuniya da na ji sunana ineka udofiya sana'ata ita ce yin zane kuma ni mazaunin birnin washington dc ne my name is ineka udofia and i am a painter and illustrator here in washington dc as a child uh, my parents A lokacin muna yara, mahaifinmu yakan siya mana littattafan yin zane domin mu rika koyon yadda ake zane. Na zo Amurka ne a shekarar 1999 inda na rungumi sana'ar yin zanen. Akwai wani fitaccen gidan cin abinci da ake kira Ben's Chili Ball da ke nan Washington. wanda ke da ɗimbin tarihi domin duk da irin tarzomar da aka fuskanta a lokacin wani bore da aka yi a shekarar 1958 ba abin da ya faru da wurin kuma a jikin bangon gidan cin abinci an baiwa udofia kwantiragin zana hotunan wasu fitattun mutane tun a shekarar 1958 aka buɗe gidan cin abinci na bens chili ball waje ne kuma mai ɗimbin tarihi a nan washington dc wannan wuri ya tsira daga boran da aka yi a wannan lokacin saboda haka abin alfahari ne a ce ni nake wannan zanen mun haɗa kai ne tare da hukumar da ke kula da wuraren zane-zane na tarihi a nan washington da wurin cin abincin ben's chili ball da kuma kamfani na muka kirkiro wannan zanen vida ali ita ce mai kula da ben's chili ball a shekarun baya odofia ya taɓa yin zane a jikin bangon wannan gidan cin abinci the process of Eh, Shirin da ke ɗaukan nauyin yin zane a DC yakan tattaro waɗanda ke sha'awar yin zane domin tantance su sai suka sake turo mana shi kuma mun ji daɗi domin Odofia yana da basira sosai. Mutane goma sha shida nake zanawa kuma wurin abinci na Vince Chilibol ne ya saka wata gasa ta zaben waɗanda za a yi zanensu a jikin wannan bangon. baya ga haka zanen ya nuna irin ficen da bakakin fata suka yi cikin shekaru da dama akwai wale wanda ba amurke ne dan asalin najeriya lura da cewa ni ma dan najeriya ne ba amurke akwai daɗi a ce ina yin wannan zanen hakan tamkar na wakiltar al'umma ne da kuma mutanen ƙasar nan margaret stevenson ta zo wucewa ta kan u street titin da ke dauke da gidan cin abincin sai ta tsaya tana kallon odofia yana wannan zane har ta ciro wayarta tana ɗaukan hoto ta kuma faɗa mana abin da ya ja hankalinta Abin da ya fi jin hankali na a wannan zanen shine yadda aka kawo mutanen da suka gabace mu da kuma na yanzu. Idan ka lura akwai Harold Tubman, sannan a mutanen wannan zamanin kuma akwai ɗan waka Prince da Michelle da Barack Obama. kuma idan ka duba da kyau da a ce babu irin mutane irin stukman da suka fafutukar neman yanci da waɗanda suke wannan zamanin ba su samu ɗaukaka ba um, babban kalubalen yin zane shine ka fitar da siffar mutane kamar yadda suke saboda haka dole ne ni da darakta da take tsara mun zane-zane mu yi nazarin akalla hotuna ɗari na kowane mutum da za mu zana mia duval ita ce abokiyar aikin odofia sannan ita ce take ba umarni kan yadda zanen zai bayyana this is in the community so we have to consider a lot wannan abu ne da ya shafi jama'a saboda haka ya zama dole mu duba abubuwa da dama domin baburan mu kaɗai muke so mu cimma ba sai mun yi la'akari da shin mutane za su yi na'am da aikin mu burina shine na ƙara kwarewa sosai ta yadda zan kai basira ta zuwa gida najeriya saboda najeriya ƙasa ce da ta cancanci duk wani abu mai kyau a rayuwata ban taɓa tunanin zan yi wannan aikin a matsayin sana'a ba saboda haka babban shawarar da zan ba matasa ita ce su bi hanyar da ta dace a duk abin da za su yi idan ku hawar matashi zai ga wannan aikin da nake yi har abin ya kudaitar da shi to ni na ganin bukata ta ta biya masu sauraro da aka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar amurka a wannan jiko sai kuma wani mako idan allah ya kai mu yanzu a madadin solomon jack da karina chaudhry da suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri ni mahmud lalo nake cewa muta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ta yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar imel. sakon farko ya fito ne daga shehu adamu rijau wanda ya ce albarkacin wannan rana ta masu bukata ta musamman ta duniya kamar yadda masu ɗinkin duniya ta ware muke kira ga gwamnatocinmu da masu hannu da shununmu da su rinka tallafa musu ta hanyar ba su jari su yi sana'a ko kuma ɗaukan nauyin karatunsu wanda hakan zai sa su samu abin dogaro da kai su daina yawon barace-barace da suke yi a lungu-lungu. Assalamu alaikum VOA Hausa, makarantar sakandaren kwana ta garin Yusufari wato GSS Yusufari ta shiga tsaka mai wuya babu kujeru. Ajujuwan karatu da ɗakunan kwana ɗalibai duk sun lalace don haka muke roƙon mai girma gwamnan Alhaji Ibrahim Gaidam ya kawo wannan makaranta ɗauki. Wannan saƙo ya ne daga Alhaji Mele Yusufari jihar Yobe. fatan alheri ya hausa allah ya sa taron da shugabannin duniya ke yi a ƙasar jordan da zimmar kawar da ayyukan ta'addanci ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu wannan sakon ya fito ne daga alhaji umar forever gashuwa da alhaji ado yaro ybc da maturu to kasashen larabawa ya kamata ku haɗa kai domin kawo ƙarshen zaman doya da manja da kuke yi sako ya fito ne daga rilwan ibrahim london wuba jihar adamawa to yanzu kuma sai labarai a takaici sananne kuma fitaccen wakili a fbi wanda kuma lauya ne da ke cikin kwamitin binciken da robert mueller ke aikin bincike na musamman game da kutsen da ake tuhumar rashi ta yi a zaben amurka na shekarar 2016 yanzu an fi da shi daga cikin wannan kwamiti an dai sallan peter strazok ne a kusan karshen watan yuli bayan shi da wata mata da ke cikin kwamitin binciken sun gano cewa lauyan hukumar ta fbi sun yi masayar wasu bayanai yanzu ana iya cewa shugaba donald trump ya sauya matsayinsa a jiya asabar game da dalilin da ya sa ya kori tsohon mai ba shawara a harkokin tsaro wato michael flynn da farko shugaban ya ce dalilin da ya sa ya kore shi domin bai faɗa wa mataimakin shugaban ƙasa michael pence gaskiya ba game da hulɗarsa da rasha lokacin da ake shirye-shiryen miƙa mulki wani ɗan ƙunar baƙin wake ya hallaka fararen hula shidda a gabashin afghanistan a yau lahadi kana wasu goma sha uku sun samu rauni iri daban-daban shi dai wannan ɗan ƙunar baƙin waken yana bisa mashin ne kuma ya faru wurin da ake gangamin nuna goyon bayan gwamnati a jalalabad fadar gunduman nan gahar salin da jami'an tsaro suka gan shi sai suka hana shi kaiwa ga wurin taron abinda ya sa ya tad bam ɗin da ke jikinsa har yi wannan ta'adin kawo yanzu kwamitin gwamnatin ƙasar venezuela da 'yan adawarta sun kasa cimma matsaya tsakaninsu a ci gaba da tattaunawar da suke yi a jiya asabar a fadan dominican sai dai sun ce za su sake wani zamanan da sati biyu ma zuwa domin ganin abin da hakan ka iya haifarwa to masu da aka kawo ƙarshen shirin namu ne baki ɗaya amma idan allah ya kai mu da misalin karfe shida agogon najeriya nijar kamar da chadi wato karfe biyar kina agogon ghana za ku ji wata tawagar abokin wato abokan aikinmu da wani sabon shirin amma idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo za a iya garzayawa mu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu a madadin ladan ibrahim ayawa da ya tani gabatarwa da kuma sa'ida hamdun da ta haɗa mana shirin baki ɗansa sai injiniyan mu al santos mahmud dalu ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc